wani gano da ya ki amincewa na faɗi sunansa ya yi mini ƙarin haske a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. Abin da ya faru shine za a gudanar da zaɓe na ward ward na jam'iyyar APC. To sakamakon jimawa da mutane suka suna jiran su zo a gudanar da zaɓe har bayan karfe uku nan. Kusan an tara gun santar zaɓen aka ce an koma sakatariyar local gama kafin a je a tara su a mutu jawabi ne suka harzuka wasu suke ga kamar wasu suna an yi ma zaben wasu kuma suka gaba ba a ma musu adalci ba ko ba da a musu adalci ba kafin a farka kawai ya ka ga wuta wasu matasa gungun matasa sun sa mata sun sa wa karamar hukuma wuta ofishin ciyaman dai da da chamber council chamber da wasu ofisoshi duk sun kone. Daraktan sashen gudanar da mulki na karamar hukumar Ningin Kabiru Abdullahi Muhammad ya tabbatar da batun kona wasu sassan ginin karamar hukumar. Eh, bangaren admin ne ya kone daga nan dai shiga karamar hukuma har zuwa ofishin ciyaman ya zuwa kansil can ba ta ya kama da wuta zan sallah kenan sai ma'aikaci na ya kira ma'aikacin mai kira mu cewa lallai ga wuta ba ta kama a na runtumo a guje na sai don ka samu wallahi mun kasa control din da kyar Allah ya taimake mu da dan ruwa ruwa da Jamila ba mu sai muka Allah ya taimake muka control ta tsaya iya wannan block ba samu ta jumping ta kwata oda block ba muka samu ka tuno. eh kuma do mai ritaya Ahmed tijan Babu Gamawa ya ce an ba su form bayan da aka ta da jijiyar wuya alhamdulahi bayan da aka yi ta barwa kaiwa da kawowa an ba da dukkan wa'annan forms da aka nema to ya batun zaben washe za a gudanar kenan to alhamdulahi ah, mu dai mun yi korafi a kai abubuwan da aka so a yi ba gaskiya ba ne kuma ba bisa doka da oda ba da ba yi zabe ba barai da gaske ba yi zaɓe ba tun da yau ne aka bamu fom kuma fom ɗinnan nan ba a bamu shi ba sai karfe sha ɗaya da minti talatin da biyar kuma ka san a bisa a doka ta zaɓe na apc wato shi election guidelines an ce sai an baka forms ka cika tsakanin lokaci zuwa awa 24. barista luka musa haruna mamba a kwamitin da jam'iyyar ta ƙasa ta apc ta turo jihar bauchi domin gudanar da zaben ga abin da ya ce a yanzu kamar yadda ka gani mun raba kayan aiki ne kayan zaɓe forms wanda muka bayar wanda za a kai su har zuwa ƙasa daga state zuwa local government daga local government zuwa world level amma kamar yadda dokan apc ta tanada a yau za a yi zaɓen nan ina da kuma muna cikin wannan lokaci idan kamar yadda magana karfe biyu da rabi ne yanzu akwai wanda yake sai sun shiga jirgin ruwa su tsallake su je wajen su kana jin za su iya cimma wannan ah, lokaci ko wani za su iya ai already sun ga sun tafi yanzu interview da muke da kai ba sa nan sun ka sun tafi watakila ma wayansu sun isa har sun fara zabe dama wannan abu wannan ai kaman ana yin sa ne a cika doka amma wayanda za su yi zaben nan suna can suna zaune yanzu an kai musu kayan aiki na tabbata kuma an fara zabe kuma za a yi cikin lafiya a gama lafiya a dawo lafiya a wata sabuwa kuma babban kotu a jihar Gombe karkashin mai shari'a Ibrahim Muhammad ta soke zaben shugaban matasa na jami'ar APC masu kawo Muhammad da aka gudanar a watan Oktoban bara don rashin sanya sunan Musa Muhammad Gidado Musaji a takardar zaben bayan ya cika dukkan ka'ida. Kotun ta umarci jam'iyyar da ta sake gudanar da zaɓe da kuma ba da cikakkiyar dama na tsayawa domin yin takara da kuma soke ƙarar mai ƙara daga jam'iyyar alhali ana kan shari'a. mai shari'a Ibrahim Muhammad ya umarci da baiwa mai kara Musa Muhammad diyar ɗawainiyar kara da ta kai naira dubu casa'in. Abdulhab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.